abin da ya kamata mutum ya faɗa idan khafa sulmana idan ya ji tsoron wani shugaba azzalimi zai iya cutar da shi wace addu'a aka sunnanta mutum ya yi hmm? mutum yana jin tsoron wani shugaba zai iya zalunta sa ko ya cutar da shi as-sultan shine duk wanda ya zama yana da authority duk wanda ya zama yana da faɗa aji shine ake ce mishi as-sultanu حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش قال حدثنا ثمامة بن عقبة قال سمعت الحارث بن سويد يقول قال عبد الله بن مسعود سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكشف إذا كان على أحدكم إمام idan ɗayanku aka ɗora masa wani shugaba kaga ala idza kana ala ahadikum imamun idan wani daga cikin ku akwai wani shugaban da ya hau mulki a kansa ya khafu ta gatsuhu shehu sai ya ji tsoron girman kansa gatsarasa ko ta shi ne shine kabbul girman kai gatsarasa girman kai yana jin zai cutar da shi au zulmahu ko zaluncinsa girman kai shi ke jawo zalunci kun yadda aiko shi yasa manzon sun yace inna Allah awha ilayya an tawadu hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad Allah ya mun wahayi ku yi tawazu ka ku girman kai idan akwai tawadu ku ba girman kai hatta la yafkhara ahadun ala ahadin har idan akwai tawazu to wani ba zai wani alfahari ba wani ba zai zo ya ce na fi ka ba zai ce ni ne wani na isa sannan wala yabghiya ahadun ala ahadin kan wani ya zalunci wani kaga idan akwai takabburi to za a samu asul za a samu zalunci sai eh, mutum ya zama mutakabbirin sannan sai ya zama azzali fal yaqul to idan mutum yana jin tsoron zalunci da girman kan shugabansa ce Allahumma rabbas samawati saba'i wa rabbal arshil azim ya ubangiji ya Allah wanda shi ne ubangijin sammai bakwai kuma ubangijin al'arshi mai girma kulli jaran ya Allah ka zama mun mai bada mafaka ka bani mafaka daga wannan azzalimin da yake sanya ya zalunce min fulan ibn fulanin wa azabihi ya Allah madaukakin saki ka zama mun mai bada kariya daga sharrin wani dan wani ya faɗi sunan shi ya faɗi sunan shi wa ahzabihi da kuma zagagensa zagage ayarinsa waɗanda suke suke fushi da fushin shi ko wanda zai ce ya yafe su ce su ba su yafe haka ake yi min khala'ika duk suna cin halittunka ne ya Allah kai ka halicce su an ya furuta alayya ahadun minhum kada wani daga cikinsu ya samu rinjaye a kaina ya Allah aw ya tsaga ko kuma ya min zalunci ya min tsagawa ba azza jaruk ya Allah duk wanda ya fake da kai shi zai samu rinjaye shi zai ɗaukaka shi zai buwaya wa jalla sana'uk sannan ya banka ya Allah ya ɗaukaka wala ilaha illa anta sannan babu abin bauta da gaskiya sai kai ya Allah wannan hadisi haka aka rawaito shi mawqufi daga ibnu mas'ud kuma malamai suka tabbatar da shi a matsayin mawqufi amma lahu hukmun raf'i yana da hukuncin mafu saboda addu'o'in da suke ciki sun yi kama da al-alfazun nabawiyya sun yi kama da lafuzzan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda manzo sama lafuzzan suna sautari manzo sama yakan tsamo lafuzzan su ne daga cin alqur'ani Hmm? in kun ko kaga an ya furuta alayya ahadun min hawai ya tsara eh, ko kaga magana annabi musa ce hmm. na khafu an ya furuta alaina au an ya tsara saboda haka addu'ar da ake kenan idan mutum ya ji tsoron wani azzalimi kai ya zalunce shi حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس عن المنحال بن عمرو قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يتشي إذا أتيت سلطانا مهيبا إذا كجي وجن ونشو غبا وان بيكي لكم جيني أكي جنس ورنسا تخاف أن يسطو بك كان جنس ورن كي كي كوكا كوغا أكنكا Hmm. kai kukan kura a kanka shine a satsu ya hau kanka ya sallar kura a kanka fa ka ce Allahu akbar Allahu a min halkihi jami'a Allahu a'azzu mimma akhafu wa ahzaru hmm? أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات والسبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشيائه من الجن والإنس اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك تبارك اسمك ولا إله غيرك ثلاث مرات متين يشي الله أكبر يتكبير ألا شيخ قوى جرمه shi wannan azzalumin yana jin shi mai girma ne to Allahu akbaru min Allah ya fi shi Allahu a'azzu min khalqihi jami'a Allah ya fi buwaya fiye da halittunsa duka Allahu a azumin ma khafu. Allah ya fi buwaya ya fi karfi ya fi iko akan wanda abin da nake jin tsoro wa ahadaru kuma nake gudu ya cutar da ni a'udhu billahi ina neman tsari daga Allah alladhi la ilaha illa huwa wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi almumsiki samawati sab'a wanda shine ya rike sammai bakwai an ya qa'ana al ardi qasu kikito makasa illa bi iznihi shi da sa. ina roƙon sai tsare ni min sharri fulanin min sharri abdihi fulanin daga sharrin bawan sawani wa junudihi da kuma rindinarsa wa asba'ihi da mabiyansa wa ashiya'ihi da jama'arsa waɗanda suke goyon bayansa min aljinni daga cikin aljanu suke wal insi da kuma mutane Allahumma ya Allah kulli jaran min sharrihim ya Allah ka zama mini ne ba da kariya daga sharrin shi wani da jama'arsa da zagagensa sojojinsa da rindinarsa da mabiyansa da masu goyon bayansa jalla sana'u ya Allah madaukakin sarki yabanka ya daukaka wa azza jaru sannan duk wanda ya fake da kai ya Allah zai samu buwaya wa tabaraka smuka sannan ya Allah sunanka ya albarkantu albarka ta tabbata ga sunanka wala ilaha ghayruk sannan babu ambota da gaskiya sai kai ya Allah salata marrat mutum ya wannan addu'a sau uku ba abin da zai cutar da shi ko gaban wa kaje kai wannan addu'a da gaskiyar niyya a zuciyarka kuma kai ma kai ba azalimin ba in ba haka ba sai Allah ya yi aikin su zalika walli ba'd az-zalimin ba'dan bima kanu yaksubu Allah sai ya dora azzalimi akan sayfullahi fi ardihi yantaqimu bihi thumma yantaqimu minhu به ثم ينتقم منه الظالم تقوبن الله أبن قسا الله نا أمفاني دشيدو من يدو كنسا idan ya gama da shi kuma sai a ce to shi ma ya kashe kanshi haka azzalimi yake shi yasa idan mutane suka zalunci kansu sai Allah kudin zaki ya barsu da azzaliman shugabanni ba za su taba ganin rahama ba ba za su taba ganin tausayi ba amma in suka zama masu adalci sai Allah ya taimake su sai su zama ne sai su zama suna da shugabanni waɗanda suke masu kirki kuma masu kula da kasashensu na gano wani abu wallahu alam sirri sun ka tafi kasashen duniya har da kasashen da ba na musulmai ba yan kasar za ka same su mutane ne masu son taimako yanzu ran nan nake karantawa uh, abin nan a uh, wannan kasar na manta sunan kasa cikin kasashen turai ne suna da wani tsari kowa ya gona shi apple apple dai tuffa da ka sani sai mutum ya zo kawai sai fresh tazaj at-tuffahu tazaj fresh tuffa apple sai a kukkulla a leda sai a sa kowace leda sai a sa kamar guda goma goma sai a zo a aje kai a kofar gida a makala duk layi kawai talaka da sun zo kawai sun fito sai dai su ɗauka su ba kasan musulmai bace suka noma kayansu da kansu wani a cikin gidan shi ma yake noma ba wai gona yake da ita ba ba a gona yake a gidan shi yake da yan bishiyoyin na apple din to idan suka yi sai tsuntsunko tsuntsunko sai kukkulla a leda irin babban leda wannan leda ba da ake cewa sai kukkulla sai aje kamar a kofar gidan shi kulla kaman kulli biyar ko goma kawai da talaka sun zo sun san nasa ne kawai sai su ɗauka ba sai sun ƙwanƙwasa masa gidan shi ba sun yi bara sun ce ya ba su ba kasan musulmai ba ce to Allah madaukakin sarki shi ƙa'idarsa ita ce in kuka yi adalci ko ba ku da addini to Allah madaukakin sarki shi kuma sai ya sa ku samu natsuwa in kuma kuka yi riko da addini amma kuka zama azzalimai Aita ta sallah aita ta cika masallaci amma a masallacin za a sace takalmi a masallacin za a sace fanka a masallacin za a wasu masallacin da ba su da wayo sai su rika aje kudin su a cikin ɗakin masallaci a zo a balle a kwashe kudin har ba wanda yake aje kudi a masallaci a wannan zamanin wani ma da bai samu abinda a labarin da ake bada ba zai saci fanka ya loda ƙur'anai, ya taka ƙur'anai ya je kage ina ina ina za ku samu shugabannin kirki yanzu labarin da ake bada a jihar zamfaran nan gaya a talabijin da an sa ƙarya ne a makarantar firamare ƙur'ani sukutun da guda aka ɗauka aka yayya gashi, in ka gani sai ka da hawaye aka je aka zuba a cikin matsayi an ne zai wannan aikin kake tsammani har ne ba yi da tur'a a zamfarar da zai wannan aikin tabbas musulmi ne wannan aikin saboda yana da manufarsa wani shedanin sahiri wani matsafi boka ya shi umarni ya ce ga abin da zai sannan manufarsa ta tabbata NTA gusau su suka kawo su suka kawo labarin shi yasa ni ma nake baɗi da ɗari bisa ɗari NTA gusau har reporter ɗin na san an faɗi sunanta ta faɗi sunanta ga muryarta nan akwai zaluncin da ya wuce wannan sannan mutane su suna son su samu natsuwa a rai samu rayu su samu ragadul aish kawai shi ke nan komai sai ya arha to kasashen da ba musulmi ba suna da wannan a zuciyarsu tausayin na ƙasa talaka kasashen da ba a kasashen wasu kasashen in ka tafi irin kasashen da ba da kasashen musulmai da azumi ko ba da azumi ba wallahi wani idan zaka ga hidimar da yake yi sai ka zata wani mai kuɗi ne a gari sai ka bi shi ka bi shi ka bi shi sai ka ga shagon shi teburi yake da shi a kasuwa kaya yake kasawa akan tebur yana saidawa amma zai yi tanadi ramadan ya zo ya tanadi ma'idatul rahman haka suke cewa ma'idatul rahman haɓakin Allah mai rahama kawai za ka zo mutanen da ba su da gidaje ko kuma ba su da mata ko ba su da iyaye kawai haka za su zo suna cin za su ci abinci kyauta haka tsari ce ran nan wani dan uwa yake ban labari a saudiya ya ce akwai wata akwai kungiya sunanta wala tusri kungiya ce sunanta wala tusri ya zo na ce to wannan kuma dan me suka sa sunan yace ai zan za ka ci duk wanda yake zuwa otal ba inda ake almubazzaranci a duniya kamar otal hatta otal din mu na Najeriya da kake ganin su ba ba almajiri abinci yanzu irin su Sheraton su waye su waye five star Hotel din nan wani almajiri zai iya kaiwa a ciki ba zai iya kaiwa ba ko da haka haka za a yi abinci a yi abinci shi kuma duk abincin otal dama sauran din suna da lokaci za a faɗa maka in ka kwanta a otal din za ka ci abinci za a ce maka daga karfe kaza zuwa karfe kaza breakfast in ka wuce shi ce daga karfe kaza zuwa karfe kaza lunch daga karfe kaza zuwa karfe kaza dina in ka wuce wannan lokacin shi kenan to wannan abincin tattara shi za a je a zidda duk wanda ya rabu kuma an lissafa cewa ƙila mutanen da za su zo otal ɗin su kwana mutum misali ɗari ne to sai abinci kuma za a yi miscellaneous a yi extra to gabaki ɗaya wani zubin sai ga mutanen da za su ci abincin ba su talatin ba wasu saba'in kai wasu arba'in sauran duk adadin zubar da shi za a yi to su wannan hukuma wannan kungiya ta wala ta tushriku hay'atu wala tushriku su sai suka yi rijista da duka otal ɗin da suke suke suke cikin garin madina a lokaci. duk wani otal da ke cikin garin madina suka yi rijista da su lokaci na yi bayan otal ya gama an gama cin abincin restaurant to su za su je da motocinsu motocinsu irin irin na din nan sai su je su tattara abincin daga baki dai su sa su a cikin takeaway shi kenan sai su zo da su ofis ɗinsu shi kenan ce da yawan 'yan Najeriya mu ba a girki a gidajen su ɗalibai da suke can can wala ta sirri ko kuke ko ku wa sharabu wala ta sirri shi ya faɗa mu kaga shi ne wannan tsari da tunanin wani Shi Allah ya ta ba ku shugabanni wanda suke masu adalci shugabannin da suke tausayin hukuma amma ba kwa tausayin junanku to ta za ku tsammani ku samu shugabanni masu tausayi Allah shi kyauta to kaga shine wannan haddathana Musa qala haddathana Suqayn ibn Abd al-Aziz ibn Qais akhbarani Abi anna ibn Abbas haddathahu qala man nazala bihim man nazala bihi hammun aw ghammun aw karbun aw khafa min sultanin duk wanda wani wata damuwa ta saukan masa kaga hammun da gammun da karbu duk mun sha bayani kansu mu kawai bakin ciki da damuwa ko amma wanne yana da ma'anarsa a wajen larabci أو خاف من سلطاني وكما يجس وغنون شوق بازي ذالن شيشي فدعا بهؤلاء في وأنن الدعوة استجيب له تزا أمسى مسى أسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات آه، السبع وما فيهن إنك على كل شيء قدير ثم سل الله حاجتك من كي ونع الدعاء isnadin hadisin yana da rauni shi wancan shi wancan ibn qais din wato sukain ibn abdul aziz ibn qais majhuli saboda haka malamai sun fa wannan riwaya tana da rauni wadancan guda biyun sun tabbata akwai addu'a ta wadda bai kawo ta ba a nan Allahumma inni as'aluka fi Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udhu bika min shururihim Eh, ana yin wannan addu'a idan mutum ya ji tsoron wani shugaba zai zalunce shi ko zai kwace masa haƙƙinsa sai wannan addu'a Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udhu bika min shururihim sai mutum ya wannan addu'a Allah shi ke mutum Allahu